Cikin salo irin na kwantan bauna ne 'yan ta'adda suka yi nasarar hallaka jami'an tsaro a ƙarshen mako, inda motar da ke ɗauke da rukunin farko na sojoji ta faɗa tarkon 'yan bindiga a kan hanyarsu ta kai kayan aiki wa wasu takwarorinsu da ke tashar bincike a ƙauyen Boni na gundumar Torodi iyakar Nijar da Burkina Faso. abinda masana sha'anin tsaro irin su musu aksar ke ganin sa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya ga shirin kafa cibiyar tsaron faransa a wannan yanki in kasar faransa ka san ta sa cibiyar ta nan za a kawo kayan aiki za a kawo kayan eh, leken asiri za a ka abubuwa da yawa sun san sun ciwuya in wannan abu yayi to sai suka shiga gaba shine kake ga wannan eh, hare-hare da ake kawo a wannan yanki na biyu kuma a kwanakin baya da suka wuce sojin nijar da waɗanda ke kama musu cikin wanga yaki kamar ƙasar faransa suka je suka fatattaka maye mayyan waɗannan 'yan ta'adda to dama ya kamata mu mu musan sun zo su su hudda haushi. Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Nijar ta ci gaba da cewa mota ta biyu da ke ɗauke da jami'an tsaro ta taka nakiya a lokacin da suke ƙoƙarin kai ɗauki wa waɗancan na farko. abinda a jimilce sanadin mutuwar dakaru goma sha biyar sannan shida sun yi batan dabo sai wasu bakwai da suka ji rauni sakataren kungiyar rgps mai ayyukan faɗakarwa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya maje na ganin buƙatar duba tsarin bayar da bayanai a tsakanin sojojin cikin gida da na ƙasashen da ke da sansani a yankin sahel irin bayanan sirrin da ake magana tsakaninmu da sojojin ƙasashen waje da ke nan cikin wannan yanki jirgi tsakanin kasar Nijar da Mali to bai kamata a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba saboda banga yadda za a yi ba ne ko kuje ya gilmo a ce ba a san da shigowar shi ba da haka ina ganin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi a kwanakin baya ko yanzu ya sake ganawa da shugabannin waɗannan rundunan sojoji na ƙasashen waje waɗanda suka zo su dawo mana fannin a yi musu magana. don na san sojojin mu ba su da kasa matsalar tsaro a kasashen nishar mali da burkina faso wani abu ne da ya zama wajibi a waiwaye don magance wasu kurakuran da aka yi a can baya in ji aksar musa eh, iyakanmu da burkina da mali duka akwai waɗanda mutane da suka san eh, suke da wani tarihi bisa wannan waɗannan abubuwa da ke faruwa ya kamata a zo a zamana da soji waɗanda suka iya yaƙi da musu duk wani masani a san wace hanya za a bi to har yanzu kasashen ba a yi shi ba wannan shine hari na biyar da 'yan ta'adda ke kaiwa a yankin tilaberi a cikin watan yulin da ya gabata inda aka yi asarar rayukan gwamnan fararen hula akasari waɗanda ake riskewa a gonakinsu duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amari da ke ƙara bullowa da sabbin kamanni a kulliyomin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger